ونحن في الدنيا والآخرة شهداء على الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعرضين المعاندين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحسون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من كثير لإبليس قد أحيوه وكم من ضال سائه قد هدوه وما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم يوفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا راية البدعة وأطلقوا إخال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يقولون على الله ويقولون في الله ويقولون في كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ونعوذ بالله من فتن المضلين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى كما أمركم وتمسكوا بالدين الله بالدين, بدين الله الذي اصطفاه لكم وأخلصوا شكركم له ومسكعكم له أيها المسلمون إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي شرف الله به المسلمين إن الدين عند الله الإسلام هو الدين الحق الذي كتب الله له البقاء إلى آخر الزمان وحفظه تعالى من التبجيل والزيادة والنقصان وحكم له بالظهور على سائر الأديان ولو كره المشركون والكافرون من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ووعد سبحانه أهله المتمسكين به بالنسل والتمثيل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فيوم يقوم الأشهاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وإن دينا كتب الله له الظهور ولآله النصر والتمثيل في الأرض لابد أن يستعلي ويهين وأن يسكى أهله أهل القيادة والسيادة فيملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وأن يحرروا الناس من عبودية المخلوقات من الأموات والجمادات والشهوات والطغاة وأن يوجهوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أيها المسلمون اعرفوا عقيدة دينكم وتفقهوا فيه وتمسكوا به واثبتوا عليه واغتبطوا به وعاتبوا عليه ولا يهول لكم إرجاف المرجفين ووعيد المتسلطين ومن طغى وبغى وجانب الحق والهدى ولا يفتننكم زخرف المبتلين وتشبيه المشبهين لمن آثر الدنيا على الأخرى وانحرف من بعد ما تبين له الهدى وناب عن الشيطان في الدعوة إلى سبيل الردى ولقد كان لكم في سلفكم الصالح خير مثال يهتدى في الثبات على الحق والتمسك بالدين عن إخلاص وصدق والحذر من مكائد المغضوب عليهم والضالين ومؤامرات المنافقين والمبتدعين وتلبيس أئمة السوء المسلمين وعصم الله السلف من الضلالة وسلمهم من الغواية ونجاهم من الفتنة وأنقذهم من الهلك وإن من يتأمل تاريخ الإسلام الطويل في سائر الأعصار وشتى الأمصار فيتجلى له حفظ الله للإسلام وصدق وعده ببقائه وظهوره على سائر الأديان وتحقيق وعد الله جلت قدرته للمؤمنين بالعز والتمكين والنسل المبين على سائر أعداء الدين مهما كانوا عليه من قلة العدد وضعف العدد ومهما كان عليه أعداء الدين من كثرة في العدد وقوة في العدد وإلى ذلك مما يبعد خواطر التشاؤم عن القلوب ويبعث على التشاؤم لتمكن الإسلام في القلوب وضرورة غلبته وظهوره وهيمنته على سائر الأمم والشعوب وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين لا يترك بيت مدر أي دين ولا وبر أي غزل إلا دخل بعز أبيه وذل دليل ولقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن هذا الدين بدأ غريبا أن وأن هذا الدين سيأتي على الناس زمان القابض فيه بالدين كالقابض على الجبل ومن العبرة الظاهرة ودلائل قدرة الله الباهرة أن أهل السنة والجماعة يتآمر عليهم أعداؤهم من كل جهة ويتنادون عليهم من كل صوب تسخر في حربهم عظيم الجهود وتحشد عليهم أصناف الجيوش والقوات وتنظم خطط القضاء عليهم عريق المؤسسات وتسلط عليهم المتسولون من الشباب ويكال عليهم أنواع من السد والشتم والاتهام ومع ذلك ولله الحمد لا يزداد الحق إلا تمكنا من القلوب وتغلغلا في الشعوب وانتشارا في الأوطان وظهورا على الفرق والأديان ولا يزداد أهلها إلا إقبالا عليها ورغبة فيها والتزاما بها وجهادا من أجلها وصدق الله العظيم إذ يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون مع جهود أعداء الإسلام الجبارة لحرب السنة وأهلها وكثرة مؤامراتهم ومؤتمراتهم على أهلها على الدوام فإن الشحوة في المسلمين قد عمت الآفاق وأغاضت بحمد الله المغرضين وآل النفاق وثقوا عباد الله بوحد الله بالنصر للإسلام والمسلمين واستقيموا على الإسلام الصحيح وادعوا إليه ودافعوا عنه تكونوا من أولياء الله المستقيم وأحبابه المؤمنين وجنده الغالبين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد هو جمار المسلمين دبر mu a yau ta ranar biyu ga wata rabiul akhir a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin هيك كلا تدبو بيو دشا بيو كاي مغانا ني دنگري دا وجه سيركو لأجيني دا مهم منتي غشي يساكا فيرش يابو أكين غد تشان حديثي وند إمام أبو إيسا التربذي رحمة الله عليه رويته إذ أنس أم رضي الله عنه وأرضاه فيكم يا كربون النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيء ويأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجن أنا هذه شيء كبير وأنه تضح النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيء لو كتي زيه أكم بتالي أم لديه ربو الدين لسا ذيك تنشأ إرون لو كتي كمروان يدن تزرواشي saboda tabar wahala da shiga musiba da ganin suna da bala'i wannan hadisi yana tabbatar mana da faruwar abubuwa guda biyu a ƙarshen zamani abu na farko shine ƙarancin sanin gaskiya da raunin riko da ita yadda wato masu riko da gaskiya suke zama kamar baƙi 'yan kaɗan cikin al'umma to ana mamakin su ana mamakin ra'ayin su baki da a guda biyu hadisi yana nuna yadda za a yawaita kauce ma gaskiya a yawaita bin hanyoyin fata sannan da yadda mafiya hanyoyin shaidan za su samu karfi da iko wanda za su kauce wato eh, wanda suka kauce ma suka bi son zuciya za su samu ikon tsangwarin masu riko da gaskiya تغير أشياء كل شيء ده وحلا حتى يرجع ليرك ولا جت جاب السيستم عذابا كمان اللي جت جواش ولا جت أي كمان في النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيم ولا شيء وما يح قولي أكن بن جسيا مناكي أكن تكون جاتي ده وحلا أنا حديثي يا ديني الحديث اللي إمام مسلم يرويته لقى أبو هريرة رضي الله عنه wanda yake amir sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba addini ya fara a matsayin bako daga bisani ya zama ɗan gida yace kuma a kwana a tashi wata rana addinin nan zai sake koma cikin halin bako sai ce to aljanna ta tabbata ga baki nan gaba za mu jadda alaihi salatu ya fassara baki ya cewa su ne waɗanda da suka riƙe addini na gaskiya da su kuma mai da hankali da tsangwama da tashin hankali da fitina da ake kokarin hauka su a ciki ba wannan yana ƙara tabbata mana cewa ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka gane addini idan mutane sun jahilce shi kama da'a idan mutane sun fakata zuwa ga sabo kai riko da sunna idan gama garin mutane suna kan bid'a idan mutane sun shagalta da wasanni da hidimar duniya sai ka shagalta da hidimar addini ka himmatu wajen karfafa addini da ba shi kariya ya da gaskiya tsakanin jama'a za ka hanyar da'awa hanyar kira ga musulunci hanya ce ta annabawa ba kuma hanya ce mai daɗin bi ba ko mai sauƙin wucewa hanya ce mai wahala wadda sai mai hankuri da juriya yake iya tabbatuwa a kanta Allah ta baraka wa ta'ala ya bamu labarin irin wahalhalun da annabawa magabata suka sha sun gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsangwama da suka rinka samu daga bangaren abokan gaba da shi amma kuma daga ƙarshe ko wani su Allah ya masa kyakkyawar sakayya ya ɗaukaka shi ko ya ɗaukaka zuri'arsa sannan ya tabbatar masa da ambato mai kyau da yabo ga bakunan jama'a bayan wucewarsa saboda ka samun kangararru waɗanda za su yi gaba da kiran annabawa tilas ne kuma sunna ce ta ɗaukin sarki mai ne wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa haka nan ne muka sanya wato masu adawa a cikin tsangararrun mutane ga kowane annabi kuma ubangijinka ya isa a matsayin mai shiryawa ko mai taimako ga bayansa da shi da hanyarsa idan dole ne a samu jirimai a gefen kowace da'awa ta gaskiya dole ne a samu masu adawa da ita wannan jarabawa ce daga Allah الله تعالى نتولى نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم من ليلة منذر الشيخ على شيء منقدع من سمى في جهادي لقسمكم وكما ما سأقولي كما منقدع لأباري يسين قالوا بلين لأن بابا ومديا مديا سكي قبوا لشي أكون نوكسي akwai makirce-makirce da ake kullawa dare da nan amma Allah ta baraka wata ala ya ba mu tabbacin cewa ba za mu cuci da kowane irin makirci ba idan dai har za mu cuci da abubuwa guda biyu su ne haƙuri da takawa in tasbiru wa tattaku la kai da shay'a in kuka yi haƙuri kuka yi takawa makircin mai makirci ba zai cuta muku kalmar gaskiya dole ne ta ɗaukaka komai yawan makinci don Allah ta'ala ce kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun shi. ubangiji ya rubuta cewa lalle ni zan yi rinjaye yani da manzannina kuma hakika Allah mai cikakken karfi ne mabuwa aka yaba manzanni cikakken alkawari na samun nasara da su da rundunarsu arbiyan Allah الله تعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون حقيقه كلمه المساعده باتا باين منزلي سوى للي سوء النسوني ابا بنتي مكو كما حقيقه رجلمو يتسي رجلم الدزاتي الانجاز. وين كنت انا دائما ما اتاكد انت ما دام ان بواسيك لكرمتو wanda har ya kai a rinka yunkurin kashe tabaraka wa ta'ala ta wannan cikin qur'ani muhammad kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم وكيف كان عقاب لكن يا باين الله kada wanda ya ɗauka cewa idan kana jin gaskiya to dole ne ka wa mutane daidai ko dole ne ka samu goyon bayan ko dole ne su bari ka zauna lafiya ita hanyar annabawa ɗabi'ar take ne cewa dole ne sai an samu tsangwama a cikin dole ne sai an samu ƙoƙarin kawo cikar dole ne sai an yi ƙoƙarin kawo fitina amma kuma su annabawa da mabiyansu ba 'yan fitina ba ne ba kuma 'yan tashin hankali ba ne ba kuma sun a zubar da jini ne haka kawai ba ne a mutane ne masu ƙoƙarin a zauna lafiya domin a yaɗa addini domin gaskiya ta bayyana wannan shi yasa kai suke cikin wahala alhafiz ibn qayyim jawziya a cikin littafin sa badayul qawaid yana ta at-tariqu tariqun sa'ima fihi adam wa naha li ajlihi nuh wa rumiyat dar al-khalil wa urdi'a lil-zabh isma'il wa bi'a yusuf بثمن البخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمثال زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الحر وقاس الضر أيوب وآلد الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم في ولن هنيا هنيا سيدا النبي آدب يا وهلا النبي له سيدا إليه تولى عذابه النبي إبراهيم سيكون قاس فأس النبي إسرائيل أنقذ بسيئة ينفش النبي يوسف أنقذ بسيئة ينفش وانا انك اجي اريد النبي زكريا درت حتى اكينك السيد الحصول النبي الله يحيى يقدر ابو اكي مسا النبي ايوب سنتي وذو حلا الله يبرشي النبي محمد يا شاء وحلا لسلوتي نوئي نوئي لمصيبة لسوتا ولكن ان كان الامان ان يرى الله بعد موالي جرب هذا فهي في الكريم idan kana son hanyar Allah ka bi ta bisa wato ainihin kafin ka bi ta cikin sanyi da jin daɗi da ni'ima to ka kuskure wannan ba ita hanyar Allah ba hanyar Allah dole ne a gamu da aya dole ne a gamu da cikas a cikin amma ka sani idan ka yi haƙuri ka rike hanyar ubangiji duk wa gangan babu shakka nasara tana tare da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce game da Bani Isra'il وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون وبنجي يا تبا ترجع كلمة يا كم لاتا ما تشاو قبلوا إسرائيل يا حلقة فرعون وانا شيني ما في وفي ما في رنجاي ما في أرثي ملكي أو أنت اللوكة على تبارك وتعالى يورد ذا ملكي ya ɗaukaka mutanen gaskiya a kansu haka ya kuma ruwa musulmi kada mu ɗauka cewa taruwar ruwa inda ba su fahimci gaskiya ba da ƙoƙarin ta da fitina abu ne da zai ɗauka hankalinmu ko ya raunana kuzarinmu ko ya sassauta himmanmu mu sani Allah ta baraka ta'ala yana tare da mai gaskiya kuma yana taimakonsa yana wargaza ƙarya komi karfin shiri sanadin da aka yi aku bayan Allah gode ma Allah akan shirya da ku akan tafarkin manzonsa ku tausaya ma waɗanda suka ɓace daga wannan tafarkin na manzon Allah yawa daga cikin su suna da ƙarfin zuciya suna da niyya mai kyau suna da kyakkyawan manufa amma an suka su da rudani da rikitattun hujjoji an kawar da su daga gaskiya ku yi mu'amala da su mu'amala mai kyau ku yi ƙoƙarin ganar da su hujja ku yi ƙoƙarin buɗe ƙofar da za ta sa ku isar da saƙon musulunci zuwa gare su ana ku ga yawa daga cikin su dan gaskiya ta bayyana to shirye suke su yi da ita sai mu koma ga hadisin da muka sobo da shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada maquba lil ghuraba addinin musulunci ya fara yana bako bako shi ne wanda ba a sani ba wanda ba a saba da shi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana kira da abar shirka a daina bautar gumaka lokacin mushrikai suna ganin da a wasa bakuwa ce ya za a daina abin da iyaye da kakanni suke yi ya za a bar bautar gumaka ko ga Allah su kaɗai amma sannu sannu a hankali bayan manzo Allah ya yi dauriya ya yi haƙuri sai ga da'awarsa tana yaduwa tana bunƙasa sai ga ta samu kwata a madina sai ga ta gama duniyar laraba ta wancan lokaci sai addini ya koma ɗan gida sai abinda ba addini bai koma shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce addini ne saki komawa ba ko? kamar yadda ya fara mun sani akwai bakunci na wuri ka zo kana bako ga wurin da baka saba da shi akwai bakunci na fahimta ka zo cikin jama'a waɗanda fahimtar ku ba irin ta sai suna mamaki irin tunaninka ga ka tare da su amma fahimta ba iri guda ba to addinin musulunci ba ana nufin za a koma shahe tsaka ya zan babu shi ba gaba ɗaya a'a za a waye gari masu fahimtarsa irin fahimtar da manzo Allah shi tuka ta sun karanta. Faraka ba su fahimta irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam za su sake koma tsiraru a cikin mutane ana tsangwama su ana fitinuwar su sai manzo Allah ya tufa tsuba lil guraba sai bushara da aljanna ga baki suka ce ya rasulullah wa man al guraba yace alladhina yuslihun idza fatala nas sune wanda idan mutane suka lalace za su yi kokari su yi gyara a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce alladhina yuslihuna ma afsada nas da sunnati su ne waɗanda suke gyara abin da aka ɓannata aka lalata daga cikin sunna wata tafarkin manzon Allah yadda aka sauya ce, aka yi riko da wasu bidiyo'i to masu gyara a wannan lokaci masu kira a koma da tafarkin sunna mazalace su ne guraba su ne baki a wani lafazi na hadisin mazala salafi ce humun nuzza'u min alqaba'i su ne ɗaiɗaiku fitattu daga cikin kowace ƙabila su ne waɗanda idan ka je ga unguwar tsinto su ake a wannan lokaci sadda bid'a ta gane ƙarza ta yaɗu rashin fahimtar gaskiya shi ne abin da mutane suke a kai waɗanda tsinto su ake cikin jama'a manzo Allah ce su ne gurba a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam hum unasu salihun qalilun fi hunaka su'in kaseer su ne mutanen kirki ɗan kaɗan a cikin mutane miyagun mutane masu yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi abin da ke jan hankalin mu gare shi ne cewa mu kasance bisa ga sunna ko da ba mu da yawa wannan shine maslaha gare mu shine alkhairi mu riko da tafarkin shari'a wanda manzo Allah ya zo da shi ko da mutane na ganin mu ba daidai ba to wannan kuma ita ce hanyar tsira a gare mu to kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai wahala ga yin haka akwai fitina ga yin haka domin ko za a tsangwame ni za a yi iya kokarin aka ce an shigar da mu cikin rikici an shigar da mu cikin hitina an tushe mu da sumomi iri iri Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fa tuba lil qurba ayi bushara ga wanda suke riko din da sunna duk da shi ya kwatanta a wancan hadisi da cewa alqadir al jamr kamar wanda ya riko da garwashi ya ku bayan Allah yi godiya ga ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya bamu ta fahimtar sunna mu kuma yi wa Allah tukuici da riko da ita a taimaka mata da kokarin yaɗa ta mu kauce mafata kowane iri mu kauce ma a kowace iri mu kuma yi kokarin kira zuwa ga gaskiya da bayyana ma mutane gaskiya da kuma kokarin jawo shi hanyoyi waɗanda muke kyauta da cewa za su yi amfani za su kuma gwada masu ita ya Allah ka tabbatar da mu akan shari'a ya Allah ka ganar da mu ita Allah ka rayar da mu akan sunna ka kai rayuwar mu akan sunna ka sa mu mutu akan sunna ka tayar da mu a cikin sunna ranar alkiyama ubangiji waɗanda suke da mummunar fahimta dangane da sunnan manzonka ya Allah ka kyautata fahimtar su ya Allah ka ja su ga gaskiya ya Allah ka gwada musu shari'a ya Allah ka sa da mu da su mu zauna cikin inuwar gaskiya mu rayu a kanta mu kuma motsu a kanta ubangiji ka kyauta rayuwar mu, ka shiryar da dukatan mu, ka kyauta ayyukan mu, ka daidaita da shugabannin mu, ka daidaita da malaman mu, ka ta tarbiyyar matasan mu, ka shiryar da iyalan mu, ka canza al'ummar mu zuwa ga shari'ar musulunci ya Allah raya mu akan sunna ka kashe mu akan ta ya Allah ka raya mu akan sunna kashe mu akan ta ya Allah ka raya mu akan sunna kashe mu akan ta ka tayar da mu a cikin irwar manzonka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallah صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد المبعوث رحمة للعالمين وقد أمركم ربكم جل في علاه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من سلك سبيله واقتفى آثارهم إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان من ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعليه يزدكم وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن